mu barkanmu da yau mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga ta sarai shirin tashar gidan talabijin ta standard voice wanda take zantawa da masu rike da madafun iko da kuma shagabanni a bangarora daban-daban domin baje maku ita kuma ku ganta sarai yau shirin ya samu karɓar bakuncin mai girma kwamishinan ma'aikatar tsaro da lamuran cikin gida na jihar zamfara wato honorable abubakar muhammad wanda aka fi sani da suna Abu Justice. Honorable Commissioner muna yi maka barka da shigo a cikin wannan shirin. Assalamu Maskalan mu suna na Dahiru Sama'ila Mafara ni ne zan jagoranci gabatar da wannan shirin tare da abokin gabatarwa ta Anas Sani Anka. Mala Anas. Jama'a assalamu alaikum. Maskalan ba tare da bata lokaci ba za mu shiga gadan-gadan a cikin shirin domin baje muku ita ko ganta sarai. Mai girma kwamishina za mu fara da tambayar ka wannan ma'aikatar da kake kula da ita ma'aikatar tsaro da lamuran cikin gida ma'aikata ce sabuwa wadda aka kirkira ko za ka yi mana bayanin ayyukan wannan ma'aikatar ta'uzu billahi min shaitan azim bismillahir rahmanir rahim yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan ma'aikata an kirkiro ta ne ba ce da komi don abin da ya shafi sha'anin tsaro da harkokin cikin gidan jihar zamfara wannan ma'aikata shi ne aka yi mata kwamishina na tsaro wanda nake jagoranci a yau ni abubakar muhammad dauran justice menene ayyukan ma'aikata. to alhamdulillahi ayyukan wannan ma'aikata ayyuka ne wanda kamar yadda ga maka cewa na wanda ya shahi sha'anin tsaro hmm. kuma wanda yake aiki in hanta da ainihin su jami'an tsaro da kansu hmm. wanda duk abin da ake yi na tsaro wanda ya shahi tsaro hmm. amma a wannan jihar kawai to shine aikin wannan ma'aikata da kuma abubuwan da ya shahi na cikin gida to shine muke yi a kai mai kallon mu zai mamaki aikin ka bai ci karo da aikin kwamishinan yan sanda ba eh to aiki duk ya haɗu ya haɗu kwarai da gaske ba kwamishinan 'yan sanda ba ta da jama'a sojoji ya karo ya yi ai shine haɗuwa mm. abin da ka haɗu ka karo da shi mm. duk shi abin hausa guda ce to abin ne ya haɗa da su kansu musamman jama'an tsaro gaba ɗaya na cikin jihar zamfara mm. wa'anda irin ayyuka ne ake sa ran wannan ma'aikatar ta yi ma al'ummar jihar zamfara to alhamdulillah ita wannan ma'aikata tana ayyuka ne musamman wanda ya shahi idan abu ya faru na sha'anin tsaro wanda ana rubutuwa a kawo mana wannan ofis din mm. mu ɗauki matakai ƙarƙashin su jami'an tsaron da muke da su mu ba su domin su je su aiwatar ko su gudanar da ayyukan su na wannan bangare sannan akwai abubuwa da dama waɗanda musamman wanda ya shahi harkar cikin gida musamman ko da sarakuna ne ko da wasu da mutane ne wanda ya shahe cikin gari ko wani abu makamantansa ko duk wanda yake da koke to yana iya shigowa ta wannan ma'aikatar domin ya gabatar da kokensa ita wannan ma'aikatar za ta dauke mataki na gaggawa wanda za a je domin a duba koken wannan mutum. Rabu kwamishina masu kallon kanzu yanzu a TV za su so ka musu bayani tsawon shekara guda me kake bugun gaban ka aiwatar wanda ya sauya tsari aka san yadda aka saba a jihar zamfara dangane da sha'anin da suka danganci ma'aikatarka to alhamdulillah tsawon shekara ɗaya ina bugun gaba da abu ɗaya musamman wanda ya shahi wanga tsaro na kashe al'umma jihar zamfara da sata shanu da kuma dukiyoyinsu ina bugun gaba domin na san kahin wannan gwamnatin ta zo da irin kashin da an kai an lissafa kashi kawai na gari guda wanda an kai na yan galadima sai a dawo ga gwamnatin a duba ina aka samu irin wa'annan abubuwan to wannan ina bugun gaba da wannan gwamnatin ganin cewa in ka hada da yan galadima da ke zara da kabaro da dan gulbi ka haɗe su wuri guda sai ka duba zuwan wannan gwamnatin ya aka yi an san result din. to yayin gudanar da wannan aiki a ma'aikatar ka a halin da ake ciki yanzu wa'anne irin matsaloli ne ko kalubale kake fuskanta akwai matsaloli domin kamar yadda nake gaya mutane cewa ita wannan gwamnatin ba ta boyo akwai abubuwa da dama an suke faruwa a wancan lokaci mm. wanda ba a son a ji a yi magana ta mu ko ga wannan lokaci mu muna budewa mm. domin sai ka san ciwo za ka yi mashi magani mm. abinda an kalubale na ko kuma rashin nasara ma musamman gare mu irin wasu wurare da ake ɗauki ɗaiɗai to wa'anga ɗauki ɗaiɗan suna ɗaya daga cikin abin da ka cimantowa kwarai a yau to wai me yake kawo matsalar dauke da ɗaya ɗin shin yanzu kana so ka ce ma al'umma cewa gabaki ɗaya an magance matsalar tsaro ko kuma idan akwai dauke da ɗaya ina luma take to alhamdulillah duk abin da ya kashe 100 ka samu kashe 90 kai mm. nasara a kai ne mm. ya zan cewa kashe 10 nan mm. shine kai kokarin haga cewa ka kai karshen shi wannan shine abin da muke nufi kai akwai matsaloli daban-daban daban wanda suka jibanci harkar tsaro a jihar Zamfara kana da labarin waɗannan matsalolin eh akwai su mun san da su domin misali idan ka so in maka bayani kamar irin wasu wurare da aka ta mutane suka je gona mm. a koro su mm. kaga wannan matsaloli ne mm. ko matsaloli ne wanda muka dauka matakai akwai abun sha'anin tsaro wanda kamar na ya ga maka wani dole sai an dan ruhe shi da wannan matakai kuke ɗauka ai kamar abin da ya gama wani abu na tsaro wani bai sai kana dan ruhe shi domin ba kowa bane ba komai bane dan ba mu son aji sai dai a jama'a aiwatar kuma mutane sun tabbatar da haka idan muka ji ba za mu yi saurin mu faɗa ma al'umma ba sai dai su ji mu aiwatar so don haka wasu wurare za ga wannan abu ya zama tarihi gare su saboda mun samu labari amma saboda harkar tsaro ba mu bude ta ba amma mun aiwata kuma mun samu nasara akai har yanzu ana kai hare-hare a wasu sassa na jihar Zamfara kuma ana sace mutane tare da ma dukiyoyinsu ɗaiɗaiku wannan yana nufin sulhun ku ya ruguje ne ko me ke faruwa wannan akwai sulhu har yanzu domin abin ne ya ga maka inda aka yi sulhu mun basu hmm. sannan kowa ya sani jihar Zamfara inda ba a yi sulhun ba muna nan ko muna shiga ciki hmm. kuma ana nasara kamar abin da muka yi wasu wurare mm. ko mutane sun ga irin abin da aka yi kuma mm. sun yi na'am da abin da wannan manho wannan gwamnati mm. domin abin da sun ha gane cewa inda an ka bari za ka ga cewa duk wuraren nan ana zaune lafiya mm. yanzu ka ɗebo tun daga ɓangaren gai maradon ka faɗo shinkafi ka faɗo uh, ɓangaren uh, zurmi mm. zuwa birnin magaji mm. da in ka duba haka yanka zuwa nan yankin nan za ka cewa duk ana zaune lafiya kuma ana noma ana duk abubuwan da ake da zaune lafiya amma me yasa ake kokarin buɗe uh, squadron na mobile a maradon da shinkafi la'akari da tsokacin da kai na cewa an samu zaman lafiya alhamdulillah wato ko da an samu zaman lafiya a jihar zamfara ga baki daya don munan idan sun samu ne mu ba ma wai shinkafa ko eh, maradon ba hatta da dan sadau muna son a yi irin wannan wurare da kuma ita anka ya zan cewa cikin irin daji na wajen waya ko bawan daji ya kasance nan wurin ma aji jami'an tsaro don gudun kota kwana ai su da ma ga jami'an tsaro ne na kota kwana za haka kowane lokaci ana iya cewa yan ta kwana in ma wani abu ya bijiro mm. to su ne za su yi sauran su mm, su mm. kai dauki ah, a wannan wurin mai gidanka a gidan siyasa malam ibrahim ya taba jagorantar kwatankwacin irin sulhun da kuke yi a halin yanzu kuma a lokacin mun yi mamaki bayan an yi kuma aka dawo a gidan jiya yanzu kuma ana magana justice dauran wanda ya fito gidan siyasa malam wakala again yana jagoranta sulhu wai mai bambanta sulhun da kake yi da na malam wakala to alhamdulillah a lokacin mai girma mataimakin gwamna da aka yi mai tsohon mataimakin hmm. gwamnan malam ibrahim wakala liman da aka yi mai ciyaman na wannan kwamiti na sulhu da aka yi to alhamdulillah ya taka rawa gani kusan in ce hmm. ɗari ma bisa ɗari domin an yi jihar zamfara wata hmm. shidda babu kashin al'umma babu sata shanu kasuwanni ma da shi aka cin su to sai ya kasance da ya samu ga nasarar a lokacin in ka duba an yi taro da sojoji wannan sojoji an zo da buharin daji da kowa an haɗa hannu haka an yi hotuna amma that is lokacin da aka samu wannan nasarar to mm. amma lokacin da ita tsohon gwamnati mm. ta ga cewa wannan bawan Allah ya yi nasara bisa ga abin da yake mm. domin duk iyakar nasara malam wakala ga lokacin ya same ta mutane kowa na magana shi ne ya kamata ya takara gwamna ne ya kamata ya mi to saboda bangaren siyasa da ta shigo sai wasu aka samu wasu wadda suka je suka yanke hoton sojojin da a tare da lokacin da aka ɗauki hoto da buharin daji mm. sai aka haɗa malam wakala da buharin daji kawai bayan a wancan lokaci da aka samu barakat mm. na ba a san cike lake ko ya takarar gwamna mm. ko wani abu aka san shi sai ya kasance a wancan lokaci hatta da su yan sa kai da su barayin da aka yi sulo da su wasu su duk an biya musu kujerun maka wasu ma sun tahi maka mm. wasu ma sun biya ma kansu saboda sun san cewa an samu zaman lafiya to wasu tun airport an ka fara kama su wasu kuma suna dawa daga maka aka kama su wace kama su yanzu eh an tsaro oh. kuma na gwamnati saboda suna tare da gwamnati a to amma akwai mamaki gwamnati ta ce ai sulo kuma za ta kama wanda ake so lalle haka ta faru wannan saboda in ana son a fire mai abu ba abin da ba za a iya ba amma ko yanzu da kuke na sulhun yanzu muna ganin rundunar sojoji tana hitar da sanarwar cewa ta kashe mutum ɗari da kaza ta kashe mutum kaza ta kashe mutum kaza eh, ba ka ganin cewa duk mataki guda ne jami'an mataki guda bane wannan an kashe wannan an kama ne me a dalilan kamun wanda zai taimaka an kama shi wanda ya dawo da maka an kama ana tuhuma shi ne ka gane ko to kuma ga wannan lokaci an kama su yan uwan Buharin daji mm. wanda shine jigon nan sulhun ga wannan lokaci an kama yan uwa ne kuma ya buƙaci a ya hito ya yi na abun mm. ya haɗi duniya ya haɗa mu duniya cewa a saka mai mutane ne tunda an yarda da sulhun da an kai mm. da haka in ba a saka mai mutane ba zamfara za ta koma kamar duguri ya haɗu wannan magana ya hito ya yi bayani kuma duk da haka na da karshe da aka haƙi saka mai uwa ne mm. ya je kama jami'an tsaro har da DPO da yi wannan kamen to shine abubuwa suka canza ko ba haka ba tun daga wancan ɓanna an shi an kama mai yan uwa tunda an ce ayin sulhu bayan sun tafi amma a lokacin wace rawa ma lawakala ya taka na ganin cewa tunda shi yake tsakani ai rawar da ya taka a lokacin jama'a tsaro na san na ganin cewa an sako mai magoya eh. um, an sako buharin daji magoya ya yi yadda aka yi alƙawali an yi ga wancan lokaci na cewa za a idan ya saki wannan yan sanda za a sako mai wato yan uwa ne mm. ya je sako yan sanda da karshe mm. ba a saka mai yan uwa ne ba daga mm. nan rigimar nan wannan sulhu da an kai ya lalace kaga da manuwa aka yi domin da ba da manuwa ba in haka din da aka aka sake su wallahi wallahi ya ka tabbatar maka jihar zamfara rigima ta kare a wannan lokaci to ku kuma na ku sanar kawo makaman su to alhamdulillah mm. mu kuma ga namu yanzu muka zo muka yi domin abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya magana akai ne mm. ya ce wasul hayr kaga abu ne wanda umurni ne mm. kuma mun yi shi kuma mun ga yadda ake yin shi tun muna ƙanana tun muna yara idan ga wancan lokaci aka yi ko mace da miji ta yi fushi mm. aka zo aka sa ah, wato magabata mm. waliyai da sauransu aka yi magana aka yi sulhu mm. za ka ga haɗiyan ɗaya wannan sulhun ya kai karshe kenan to kaga duk wanda kuma ya kishi za ka ga cewa kuma an rabu ga aure to wannan haka din ne da haka an yi sulhu kuma mutanen da aka yi sulhu da su akasarin su wasu suna nan rike da wannan sulhun shi yasa ga cewa zubar da jini jihar Zamfara rage amma akwai waɗanda su kun ba yarda da ba su yarda da wannan sulhun ba ko kuma sai amsa na'am da sulhun amma da munafurci suna ganin cewa cewa mm. kamar in suka yi haka nan mm. cewa sun tsira amma mm. ba su tsira ba domin ga sanin su ma Allah na ta kama su kuma suna ta salwanta da yawan su aka sarar su wallahi sun salwanta um, um, wannan sulhu naku mutane suna ganin cewa rufa rufa ce ake jama'a suna ganin cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba anya za ku iya gaskiya insha Allah za mu iya domin Allah ya ce ai shi kuma ina tabbatar maka za mu yi nasara akai ne don duk wanda a jihar Zamfara ya san cewa ba a cewa gara jiya da yau kowa ne ne ya sani domin an yi lokacin da mutane ba su kwana da idanunsu suna kwana saman icce wani ma sai yayan daure kai ne da shi da iccen sannan wasu za zo su yi gina tsakanin kuya da kuya su zo su gina su sa kansu rufe kansu har gari ya waye wani ma bishiyar kara zai samu ya je ya tona ya shiga rufe kai ne ya kayan gari ya waye. Muna ji ka a gidan rediyo jiya. Hmm. wai kana ganin anya zai yi a ce mutum ya kwana mutane sun yi kwana saman bishiya a zamfara tabbas yanzu ka je dan jarida haka ka shiga dazuka ka bincika ka tambaya ka za ka samu wanga labari wallahi har majanyi suka yi an majanyi ka ka koya jariri ka daure ka daure shi ka sa majanyi sun shaya haka nan kuma ka je dan jarida haka ka shiga cikin gari dazuka ka tambaya ka ja ga matsalar gata yan sa kai babban abin da ke kawo muku kalubale kamar yadda kuke faɗa shine yadda 'yan sa kai suke kawo muku akasi bisa ga tsarin da aka yi shin ku ba ku yarda da yan sa kai bane sannan akwai da za a yi majami'an tsaro su iya magance matsalar tsaro ba tare da yan sa kan nan da su yake suna da ilimin sanin muhallin inda ake so a cimma wannan eh dakta bari in kara mai da tambayar a cikin wannan tambayar hmm. kun ce ma za ku ɗauki 'yan sa kai dubu hamsin a jihar zamfara waɗanda watakila ma 'yan adawa sun fara zargin cewa kuma za ku ɗauka ne domin ku kare ƙuri'unku a zaɓe mai zuwa kamar yadda su ma kuka ƙalubalanci su cewa lalle lalle waɗannan da suka ɗauka sun ɗauke su ne don siyasa da shigowar ku kuka ruguje su gashi kun ce za ku ɗauki naku 'yan sa kai anya baka gani abin duk zai zama ya ki to alhamdulillah gara da kai farko alhamdulillah to bari mu mm. alhamdulillah abubuwan da suka kawo wannan matsala a oh. jihar zamfara 'yan sa kai ne su kawo ta oh. domin kamar yadda na gaya maka tarihi na wanga abu hmm. a wannan karamar hukumar maru a ƙarƙashin masarautar ɗan sadau hmm. can aka fara samun matsalar nan can ta taso hmm. har ta girma ta yi yatsu a nan don an yi lokacin kowa ya sani a can baya ana yan ce hatta da kaji lokacin duk ana sata mm. to ganin irin wannan abin mutane suka nuna cewa tunda dazuka ne can mm. wani mm. akwai ƙauyukan da babu jami'an tsaro kuma ga lokacin duk irin wannan wurare babu jami'an tsaro to sai ya kasance aka yi yan kai wanda za su hito kuma daga cikin yan kai in kan lura da ai akwai wanda suka yi satan ma suka tubo suka bari aka ce kuma sun dawo su za su kare kansu to shine aka zo aka yi irin wannan kaya da aka yi hada kaya aka zo wata kasuwa da aka ce macalin sun hisu dubu suka shigo wannan kasuwar su haka shi wani bihilla ce bayan an sassare shi suka ɗago suka kawo cikin mota suka sa shi suka kunna mishi wuta ana cire shi alaji ishe hmm. wannan shine ummul haba'isat ruruwar wata jihar Zamfara hmm. to da wannan abu ya faru lokacin kun fulani ba su irin da bindigogin nan hmm. amma su yan sa kai suna da wannan bindigogi na toka sai suka cewa to lalle su yanzu suna ganin cewa kuma duka so da an kaje za ka ga yan sa kai sun cika wannan kasuwa ga wancan lokaci sai fulani su kaurace ma kasuwa abubuwa suka kidimince suka lalace su kuma suka ga cewa lalle su ake hari. to abinka da kuma shi bahilata ne Allah ya mashi basira da ilimi kuma mm. na wasu abubuwa mm. na tsirance daga jiki ne mm. to su ma a haka suka taso da wannan abun suka zo suka haɗa taro suka yi mitin kuma lokacin da aka yi mitin nan ga wancan lokacin wancan gwamnatin an san lokacin da an kai taro aka yi mitin cewa kowa sai ya ba da ɗane a wancan lokacin kowa sai ya ba da ɗane babu arɗo ko sarkin fulani da zai ce bai san da wanga abu a jihar zamfara a lokacin da aka yi irin wannan abubuwan mm. haka aka zo aka taru in baka da dan za ka bada shanu in baka da shanu za ka bada kuɗi mm. har sai haka suna ware sata shanu mm. ana fita ana sayarwa suna oda makame an haka tuta za an tawa aka zo aka buɗe libya kuma suka samu tsararru wanda suke shigo musu da wannan makame ta haka na har suka zo suka sa babban lida din su wato shugaba an kai buharin daji an kai su dan boko an kai su kundu to haka aka hitar da su kuma ana ji ana gani maimakon a taso a ɗauki mataki tun ga wancan lokacin abin sai ya ci tura an aka samu ɓata gari har da cikin jami'an tsaro mm. domin akwai ɗan sandar da ana cire da shi kelvin ga wancan lokaci shine amura wanda yake aje makamai a wajen hukumar 'yan sanda mm. shi kuma aka same shi da lahin yana dura albarusai yana sawa ga cikin abun gorar feshin magani mm. yana tafiya da su can daji har yana koya musu yadda suke yin halbi da ta nan abun masifar jihar zamfara ta faru to to ga kun ce ku za ku ɗauki naku yan sa kai ba ga za a koma gidan da sai magana yan sa kai da aka za duk abin da zaka dauka ka tsaya ka bashi ilimi ka bashi tarbiyya yadda zai yanta mm. mu ko da mun kai su ai ba za a ce ma ku irin wannan uniform ma da ake mu ba za mu irin wannan uniform ba amma in ka ce ka ɗauki mutum wanda zai taimaka maka mm. domin ya ba yan sanda ah, ko kuma jami'an tsaro a gudunmuwa ko mm. kuma faɗa musu ai kamar hirar da muka yi baya na ce maka yana da kyau mm. a ɗauki jami'an tsaro wanda ya kasance 'yan ƙasa ne mm. kamar zamfarin za ta ɗauka sojoji ya kasance a ɗauko da kowa da cikin ƙauyukan nan kamar irin tasa ya kamata a samu wani ɗan jami'an tsaro ɗan jiha wanda ana aiki da shi yana cikin sojoji ko aiki za a yi ba su wahala duk irin yankin nan da ya shahi ɗan gulbi ya shahi bindin ya shahi ƙuran mota ya shahi ɗan kurmi ya shahi kabaro ya shahi wuya ya shahi bawa zaki duk irin irin dazuzzukan nan yana da kyau a ɗauko jami'in tsaro a wannan wurin a ba shi tirena a haɗa shi da shugaban eh, da jami'an tsaro da ko aiki za su yi ba za su sha wahala ba mm-hmm. to wannan shine muka ɗauko da wannan system din na cewa yana da kyau a yi ko da bangaren constabulary ne za a yi wanda za a yi guda nawa za ku ɗauka gaba abin da muke son mu yi kowace ƙaramar hukuma ɗauki mutum hamsin in mm. ka duba waccan gwamnati ta ɗauki mutum ɗari biyar ɗari biyar kuma da aka ɗauka inda ta'addanci na kare ga wannan lokaci da ya ƙare mm. amma mu mun yi tunani mun yi mm. nazari mun duba mun ga cewa a ƙwara hamsin ko da labari ne ya ƙauye da wannan ƙauye Mm. abu na faruwa ka bugo mu jami'an tsaro waya kawai aiki ne an ka baka mm. domin wani aiki ma ba za ka samu kai bacci ba mm. yau matsala ta faru a nan ne a dauran wanda a dauran muna da shi yana ya buga mu wanda a yana buga mu jami'an tsaron da shinkafa yana ya buga mu jami'an tsaron da abin na magaji domin an raba lambobi an yi aiki da cewa ga matsala za ta taso wannan kuma mun yi shi ne ko da matsala za ta taso domin mi domin sai aikin da jami'an tsaron suke yi ko da inda aka ce maka waya ba ta kaiwa dan akwai inda babu ma sabis amma ya kasance shi wanda awwan nan gari bangaren idan ya samu labarin ga abin da zai faru ana iya tashi ya zo ga mu jami'an tsaro wani abu yana da niyyar tashi wuri ko kuma ya je inda sabi zake domin ya buga waya san cewa an riga an ga jami'an eh, mutane za su yi mamaki da ko kuma zarge-zargen da ke gudana tun bayan lokacin da kuka bude sulhun ku da wayannan mutane shine ana zargin gwamnatin ku ta ba fulani irin muhimmancin da ake ganin bai makamata a basu ba shin wai ku kuna so ku nuna cewa jihar zamfara ba mutane adalci bane duk tsawon shekarun na saboda an ga gwamna a wurin sharu an ga gwamna yayin nan yanzu hatta da ga yanan kuna gina musu ruga aiki na da zai laƙume kuɗi kusan naira biliyan takwas shi wai what is unique in ma da turanci wai menene sirrin da ke tattare da hilani ko kai a nan wurin yanzu kana maganar cewa hilani Allah ya ba su ilhama da basira da mi shin wai me a cikin fulani da ya sa gwamnatin ku ta rungume so alhamdulillah yau duk inda haga an ka samu matsala musamman abin da shi jihar Zamfara domin san saboda mutum fiye da dubbai sun rasa su a jihar Zamfara sun rasa dukiyoyin sun rasa ba abin da ba a rasa ba a jihar Zamfara sai ina ne inda matsalar nan take hmm. ka ba da ɗan dama wanda za ka jawo kan matsalar domin haka ƙarshen ta hmm. don duk abin in baka tsaya kai nazari a kai ne ba ka nuna cewa kana iya wato ba za ka iya ba domin ina ga maka wannan ta'addanci da ha gani ya shahi afirka ga baki daya domin dan ta'addar da a jihar zamfara yana iya tashi je mali yana iya tashi je ghana yana iya tashi je wannan to ya za a yi mu bari su jawo mana abin da zai zo ya kare mu abin da ka son ka fahimta kenan shi yasa aka samu wannan aka sai a yankin irin maiduguri mm. don yankin maiduguri kamar ina dan ban so in kawo wa amma ina bada reference misali mm. da ita maiduguri din mm. wanda mu ba mu fatar ta zama haka nan a jihar zamfara sannan duk dan jihar zamfara ya sani in dai gwamnati bata rike maka hakkin ka ba to dan amma wani jinsi wani abu ni gare ni bai zama damuwa ba don a samu zaman lafiya ah. domin na san cewa tabbas tabbas ina ma ko kai kada a hitar da kuɗinka ka ka ba gwamnati donation na ganin cewa a hada a yi a bada tsaro a jihar zamfara mm. bisa kashe-kashen da aka yi na san kaya bakin ciki ka samu damuwa kwarai da gaske mm, mm. akan kashe da ake a jihar zamfara sannan na sani dan jarida haike ka sani na sani cewa abun da an kai baya ga yanzu da izinin Allah ba a yin shi so a sheku wannan abu da haga muna yi mai jawo hankalinsu domin suna da karanci sanin abu musamman wanda ya shahi ilimi ko na boko misali so duk wanda aka ce maka yana da wannan karanci za a iya samu matsaloli gare shi to shi yasa muka kokari mu jawo hankalin su su shigo al'umma ta taho a runguma domin a yi tafiya tare da su noma dai bai tashi ba nomi ya ce gwamnati ba za ta taimaka mai don ya samu ya noma ba haka lokacin kiwo kuma ba za a ce ba za a taimaka ma fulani ba don su kiwon su don jiha ce wadda ta haɗu da abu biyu wanda noma da kiwo ba mu da shi wanda ya hisa so saboda haka ne yasa haka cewa ana jawo hankalin su ne domin mutane idan aka jawo hankalin su Allah da da ba mu san su ba amma saboda jawo hankalin yasa muka san su har muka san cewa idan mun kira za su zo yanzu za ku kashe masu zunzurutun kuɗi naira biliyan takwas wurin gina musu ruga domin samun walwalar su kamar yadda ka faɗi ku jawo su to su kuma inda aka yi maɓanna me za ku yi masu to alhamdulillahi wannan ma musamman ina ga maka akwai shirye-shirye da tsare-tsare wanda ita gwamnati yi mana bayani masu eh eh akwai shirye-shirye da tsare-tsare wanda koyo ce mm. ita gwamnati tana hitar da nata tsari mm. yau Allah ya taimake mu ba matsalar mun ta aka tabbatar da ita ce matsalar muka ta neman hanyoyin da za mu zo mu kai ƙarshen wannan matsalar to ashe ko su ko al'umma waɗanda suka tagayara mun san ba lokacin gwamnatin bane aka samu waɗannan matsalolin wanda mutane an kashe su sun rasa dukiyar su mutu wani ma bai da gona saboda ya biya kuɗin fansa wani gasi nan barkatai babu abin da zai yi wani ma an kashe cikin gida guda an kashe mutum wanda yana ɗaya goma sha biyu da mata hudu da jarirai ma nan ba wani abu to wannan tsari ne wanda za a fito da shi wanda na san da yan Allah ya so da za a taimaka al'umma jihar Zamfara. Da girma kwamishina mm. ina so in yi awo bisa ga abin da Dahiru ya ce. Mafi akasari mutane masana musamman waɗanda suka yi bibiya akan wannan tsarin rugga da kuke son yi. An yi hasashen cewa tsarin da kuka ɗauko babu ɗan bafin nan da zai zo ka zuba shi cikin rugga da dukiyar shi don an ce sun ma fara tunanin cewa ana ƙoƙarin a tara su wuri ɗaya ne. domin a samu sa'a a halaka su a bisa wata majiya da ake ji kana ganin yanzu zaka iya zaunar da bahillaci a ruga a maradin wanda ya saba ya kore sayanuwa daga gusau ya dangane hakka laba ya dawo karshen shekara yau ka zaunar da shi in ma zai yiwu ina za a iya samun irin ciyawar da za su iya ci da bisa su wata goma sha biyu to yanzu ina son in baka shawara dai ka je ka ziyarci wannan wurin domin ka ga abin da ke wajen tsari ne wanda gwamnati ta yi sannan iccen da an ka fara dasa wannan wurin in ka je kudu ana ce da shi wannan iccen gamba ko kuma wannan haki ɗin gamba domin babu abin da bisa duniya take so da kasan dan adam na cin kuli to haka suke jin daɗin wannan wato wannan gamba din mm. so ita wannan gamba din mm. da damana ana cinta mm. in tana ɗanya da rani ana cinta ka gane ko kamar kana cin kilishi su kuma haka suke jinta kuma tana sa nono musamman ga busashe to su kansu ina tabbatar maka idan aka ƙara wannan aikin wani in ka ce tashi ta kudu wallahi al'azin ina tabbatar maka in dai ya zauna wannan wurin wallahi ba zai je ba domin wuri ne rabin magidanci dubu biyu ana magana yanzu rugawa ga tamarado akalla ba ni dubu biyu ana sa rai na ji jawabin da dubu biyu sannan ina magana yanzu ba a rasa bahilla ce daya cikin dubu biyun nan mai shanuwa ɗari uku wani ɗari biyu wani ɗari hudu ana magana ci da bisa kwana ɗari uku da sittin in ka bi hurumin da ake gina ruggan nan saboda mu yi abin da shi ne ai abin da za zuwa ina zuwa ai abu ne ba abu ne na siyasa ba ita dai ruga gaban maradun ne za a yanta ba an ta maradun muke magana an yabi zuwa dun uda uku ne yanzu in ka debi duma haduke da suke yankin maradun aka ce da maradun da mora da da da bangaren da bakura mm. in ka duba wannan wurin mm. bisashen da an wannan yankin a mm. wannan wurin zai ishe su ga dam a musu ga asibiti a masu hmm. ga makaranta hmm. boko hmm. ga makaranta islamiyya sannan ga 'yan kasuwa wadda za su zo ko da sai da sana'a ga wurin da za su dinga yin nono wanda mutane da mai mutane suna za suna saya to madalla me yawa kuma suna gane sannan ita ta gidan jaji ita ma haka nan eh. in an kai ta dajin dan da ita eh, haka nan eh. to kar ka manta cewa bayan wa'anga mutane da za su aka fayin din wannan wurare hmm. cewa akwai sauran dazuzzuka har yanzu hmm. wanda mun sani ba fulatani shi mai yawaci ne hmm. amma ina tabbatar maka wa'anda suka yi unhwani da wannan rogar su ba za su yi fata su tashi daga wannan wuri ba to da mai girma kuma shi na yanzu lokaci ne da za mu tafi takaitaccen hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu sai a dakaci bakuncinmu. sunana rahama ibrahim ina wanke hannayena akai-akai da man sanitizer ko kuma sabulu domin kaucewa da kamuwa da wannan cutar ta coronavirus ku guji taɓa abubuwa da hannayenku ku guji shiga cikin taron jama'a barkatai. Mu tsabtace kawunanmu da muhallinmu, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile yaɗuwar cutar nan ta corona. Mu cece rayuwarmu da rayuwar iyalanmu. Cutar coronavirus gaskiya ce. Wannan saƙo ne daga hukumar gidan talabijin na Standard Voice. maskalan mu barka mu da dawowa hutun takaitaccen rabin lokaci kada dai a sha'afa ana tare da shirin gata sarai kuma shirin yau yana karɓar bakuncin mai girma kwamishinan ma'aikatar tsaro da lamuran cikin gida ta jihar zamfara wato alhaji abubakar muhammad wanda aka fi son da suna abu justice yana baje muna ita tare da ku domin kuma ku ganta sarai wani abu kwamishina bari in sake dawowa gare ka ah, wannan ya kamata a ce wannan shirin na sulhu da kuke yi da kokarin ganin cewa an kawo karshen matsalar tsaro ya zama ta akwai haɗin gwiwa tsakaninku da makwabtan jihohin zamfara alal misali jihohin katsina da sokoto da neja waɗanda ake ganin cewa su ne suke da makwabtaka da jihar zamfara amma ana ganin cewa babu wannan haɗin gwiwa ɗin duk da yake har jamhuriyar nijar kun je domin ganin cewa an samu haɗin kan da za a iya wa wannan matsalar ƙohon ragu me yasa haka to alhamdulillah lalle tabbas haka ne domin gashi kwanan baya ni kena na je mitin wanda aka yi a katsina muka yi shi tare da ainihin duk masu ruwa da tsaki na jihar katsina mun zauna mun yi mitin akan wannan matsala mm. kuma mai girma gwamna shi kansa ya je maradi duka an tattauna akan sha'anin tsaro mm. ni kaina na zama da mai girma gwamnan sokoto mm. abin da shahi tsaro sannan na yi zama tare da ainihin duka masu ba gwamna shawara gwamnoni shawara na wannan yanki da abin ya addaba da kaduna mm. kusan in ce ma duk na arewa mm. mun yi wannan taro a katsina sannan gwamnoni su kansu dukansu na arewacin najeriya mm. sun yi mitin tare da mu a katsina akan abin da shi sha'anin tsaro eh, tabbas kuma wannan taro da aka yi an yadda da shi domin eh, mai eh, inspector general of police ya zo sannan akwai representative na shi chief of army staff mm. shi ma ya zo mm. sannan duk wani brigade commander da commissioner of police na wannan yankuna mm. duka mun yi wannan taro da su kuma abin gaskiya tsarin da aka dauko da izinin Allah za a samu nasara kwarai da gaske domin abu ne na ta'addanci an ka ce ake jihar a arewacin Najeriya to ashe ko tsare-tsaren da aka yi da manganun da muka yi ne da za a dauko abun to lalle tabbas idan aka aiwatar da shi za a samu zaman lafiya a arewacin najeriya menene dan ta'adda haki kana da bindiga ka ba da bindigarka ka ƙi da sulhu don duk ko ina ku katsanta ya wannan sulhun da haka aka bada dama da cewa idan ka yarda da sulhu to ka mika makaminka idan baka yarda da sulhu ba ka je ka aikata wani abu ka kafin a zo karɓar makaman naka kuma ana iya kai kanka a fuskance ka so don haka wannan tsari ne da aka hito da shi illa dai ka san sha'anin wannan cutar da ta zo mm. ta corona ta hana aikin komi mm. amma ba ta hana su jami'an tsaro musamman soji su masu gudanar da aikinsu ba tun in kana gana ayyukan da soji suke yi kaga ai wannan cutar ba ta hana gudanar da wannan amma akwai wasu abubuwa wanda yana da kyau ya kasance an zauna an kai karshen su an tattauna su akai an aje matsaya haka to an yi wannan mitin na farko ana son a yi mitin na biyu a jihar zamfara mm. sai ga wannan cutar ta zo to dalilin da ya sa wannan abun da aka yi ba a aiwatar da su ba kwamishina ƙari bisa ga tambayar da ɗahiru ya maka ina ji kwamitin da kuka saka na tsohon speta janar na 'yan sandan najeriya muhammad abakar ya ba ku shawarwari masu muhimmanci na yadda za a ƙarfafa dangantaka mai kyau tsakanin wa'annan jihohin domin ganin cewa a yi ma wa'annan mutanen kofar raggo kuma ya zan akwai tsari guda na yadda ake yaƙa su a abin mamaki bayan an gabatar muku da wannan rahotanni eh, ko kuma an da wannan rahoton sai muke jin cewa kusan a ce gwamnati ta razana ko kuma abubuwan da aka zakalo ya razana gwamnati na cewa idan za a aiwatar da shawarwar wannan rahoton so kila wannan zai iya kawo muku jakkan baya ga tsarin siyasa meye hakikanin abin da ya hana a aiwatar da shawarwarin kwamitin muhammad abakar kusan wata biyar yanzu to a gaskiya wannan kwamiti sun tsaya sun yi nazari sun yi aiki kuma wanda ya kawo aikin da zai taimaki al'ummar jihar zamfara tabbas sun mika rahoton suka mai girma gwamna a lokacin da suka ba mai girma gwamna wannan rahoto kuma allah ya sa shi kuma ya yi tafiya ya je china bayan ya dawo da china sai kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya gayyace shi zuwa kuma tafiya amerika suka tafi amerika bayan sun dawo kuma tafiya ta kara samun shugaban kasa kuma ya zuwa rasha kuma ya sake ainihin gayyato gwamnan jihar zamfara dr bello muhammadu matuwar lamaradun na ya raka shi zuwa wannan tafiya ta rasha ya tafi rasha bayan ya dawo kuma sai ana cikin tsare-tsare domin abu ne wanda in kai sai kaya white paper shi ma za a tsaya ya nazari da shi kuma da yan majalisun shi domin ba kawai da an ka abu kai kuma za ka tashi nan ta ka sami hannu to dole abu ne wanda sai an student din sai an duba shi an yi nazari an tai an duba an ga abin da ya dace din kuma a je a gabata to ana cikin wannan tsare-tsaren na wannan white paper din mm. sai ga wannan cuta ta coronavirus ta zo mm. to kaga babu abin da za a yi kana nufin ake ka ga ma masu kallon mu cewa za a aiwatar da wannan shawarwari za a aiwatar da shawarwarin da wannan kwamiti ya ba su gaskiya wannan kwamiti ni ina son ni kaina ina son a aiwatar da wannan me yasa kake son a aiwatar abin da yasa abubuwan da suka bankado suka dubo suna ɗaya daga cikin wanda suka haddasa wasu matsaloli a cikin jihar Zamfara kamar me eh kamar abin da ya shahe nan tsaro eh, abin da ya shahe nan tsaro da ma shine aka yi magana ko wani bangare an taba an taba grazing reserve an taba wani bangaren wannan ta'addancin to ashe ko tun da an yi maganu da kyau mu ba littafin gama ha gani ba misali mm. Mm. so muna son irin wannan littafin Allah ya sa aka samu dama a matsayin ka na kwamishinan tsaro baka ga wangar rahoton ba a ai rahoto ne wanda aka kawo ma mm. gwamnati wanda gwamna in ya zo zai kira ni kwamishinan tsaro ne kuma ma'aikatar ka yana jikin kwarai da gaske ah, wanda nake so ai ka ji an haɗu sunayen wasu ma da dama a cikin wanda ka sai suna da hannu a cikin wannan al'amura to amma abin nake so ka fahimta mm. abu ne wanda aka miƙa mai girma gwamna mm. an ba mai girma gwamna abu kuma an ya samu lokacin da ya kira din su dole za mu ga wannan abun tunda kamar na ga ma tafe-tafen da ya mm. duk da yayi wannan ai abin da nake so ka gane ita matsalar tsaro zaka ce ai ba komai bane za a kawo mu aka ta tsaro ta zo nan ne ta faɗa maka ba wai mu mun ce ku faɗa mana ba amma abin da kusan ƙara fahimta ai in na gani in na gani in ban gani ba ba abin da wanda zai hito ni yanzu da ni da kai na in faɗa mako da al'umma da ka kallon mu ba amma abin da kuso ba wani zargi da ake yi na cewa kwamitin nan abin da ya bada shawara a sauke sarakuna emiyoyi guda biyar masu sannan akwai uwayen ƙasa guda talatin da wani abu abun mamaki satin da aka gabatar ma gwamnatin kudon na rahoton kuka tsige sarkin maru Eh, me ya ci sauran hudu din ai kayan wannan kwamiti ya gudanar da aikinsa hmm. wannan abun ya riga ya faru eh amma ba a cige shi ba sai bayan gabatar da kwamiti abin da ke so gane tunda abu ne wanda aka kawo hmm. kuma kamar yadda ga maka in ba dan hutun wannan corona din ba hmm. duk abin za a yi wata wa a zamfara da aiwatar da musamman ma musamman ma yanzu mai girma gwamna irin akwai abubuwa da dama wanda ka sani in ba ma jihar zamfara ba a taba samun gwamnan da ya hito ya taimaki al'umma na yau musamman bangaren wagga cutar da ake yi hmm. domin kana ganin cewa wasu jihohi ba ka wuce nan da nan kofar gidanka iya haka nan wurin hmm. amma yau mai girma gwamna ma ya bude kasuwanni ya bude abubuwa ne amma abun da kama wanda ya haddasa hmm. wanga abun to hmm. yanzu tunda an ce ana cikin wannan hutun corona din ai abin da za a yi kasuwa gane ka jira ka ga menene mai girma gwamna zai yi akan wannan rafaɗin ai ba an kawo shi eh. bane dan aje aje shi ba eh, an kawo shi ne dan a duba wani abu ne wanda adda feji wajen dubu nawa to abu ne wanda za a yi student din shi a yi go through nashi akwai yan majalisu kamar ni ga muka wannan white paper ta zama dole wanda duk sai an yi shi don haka sai ka jira haga menene mai girma gwamna zai akan wannan kwamiti eh, mai girma kwamishina wannan basarake emiya na maro da kuka cire daga mukaminsa yan adawa suna zargin cewa ba komai ba ne siyasa ce domin bayan cire shi har yanzu nan ba ku gurhana da shi gaban kotu ba me za ka ce a mm. alhamdulillah mm. wanda duk ya gani ga gidan talabijin ko kuma ga wannan social media ya ga abin da ya faru lokacin da mai girma gwamna ya je kano ma lokacin da ya je kano ma in ma bancinmu jami'an tsaro da suke ga wurin nan hmm. to wannan ba Allah ma dama rayuwar shi za a samu domin ni kaina da nake wajejen nan na sha jihuwa mota ta an kashe mata gilas wani aka zargi shi tsohon maru lokacin da mun ka zo sarkin maru abinda mutanen nan suka zo suka taru hmm. don lokacin abu ya faru ne aka ji gwamna je garin hmm. yana zuwa garin ina tabbatar maka sai mutanen garin suka taso duk da ƙauyukan ma yankin gaba ɗaya dan taro ne wanda an kai su da yawa mm. ba ka iya wannan garuruwa ne da yawa suka zo wannan wurin mm. ana zuwa ana bayani babu abin da an kai lokacin da an ce zai yi jawabi sai mutane suka ce ƙarya ne bai jawabi barawo ne tare ki da barayi shi akai kaza akai kaza haka suka kama jehe-jehe jami'an tsaro sai da suka yi suna yi aka ɗauko mutumin nan shi kansa wallahi ya sani Allah ya sani in ban canja man tsaro ga wannan ranar wallahi ba mu san abin da zai zo faru ba a kai ne amma ina tabbatar maka wallahi sai da an kai kare jini biri jini an kace ci wannan bayan Allah ni abin da na shaidan ma ido na tsakani ga Allah mutanen da suka taso to me yasa ba ku kai shi kotu ba idan yana da laifi eh to ai ka san kamar ni ha ga maka in ba kai shi kotu ba an taimake shi in ma ah? ina ga maka abinda da ka so ka gane ga wannan abun wannan ga naune ni ba jiyo ba amma abun duk da ya rage na wanda gwamnati za ta wannan zargi ne amma dai an cire ka ya kamata a ce an tabbatar da ke kuma ana na ana yi sai ku bari ku ji menene bincike to me girma kwamishina mu koma wata muhimmiyar magana a jihar Zamfara ita ce an ce 'yan zarota sun mallaki makamai har da wuraren da ake aji marasa masu laifi wato abinda a turanci ake ce ma sel sel hmm. sel wanda yake babu wata doka ko ta jiha ko ta tarayya wadda ta ba su izinin rika wani makami ko kuma su mallaki ire-iren waɗannan wuraren da za su aje masu laifi me yasa haka yake faruwa ƙarƙashin kulawarka to alhamdulillah wannan magana na ji ta yanzu da ka ce an ce a yanzu ka taba jin suna rike da makamai mm. bisa ga yadda ka yi bayani amma mai girma kwamishina duk muna zan na samu wanga labari yanzu mm. Mm. kuma kamar yadda ka sani ni mutum ne wanda ina ji abu ina so in tabbatar da shi in gan shi kayan 'yan mutane bayani a kai ne mm, mm. a bisa wannan bayani da ya zo min yanzu ina tabbatar maka zan tafi ofis din zarota in je in duba in ga abun da aka yi idan haka ta tabbata to ni na ga maka za mu ɗauki mataki a kai kuma honorable commissioner kamar da kai bayani makamai hmm. mutu yanzu magana ga da kai na ba da goyon baya ga su jami'an tsaro hmm. musamman wanda ya shahi 'yan sanda sojoji civil defense da wanda farin kaya hmm. cewa bisa ga information din bisa ga labarin da ka samu to mu mun ba su dama da su ƙara bincikawa su tabbatar idan sun tabbatar duk wanda an kama kwamishina akwai wanda ya tura online petition wato korafi zuwa ga mai girma gwamna mm. korafin nan ya he sati ɗaya na yawo shi ya tabbatar da cewa sun yi a attempting halibin shi da festo kuma abun nan yanzu haka yana saman yanar gizo ba wai labari ba ne sannan na biyu muna so mu ji shi ita ma hukumar zaro ta karkashin wacce ma'aikata take saboda mun dai jan sadda aka yi doka bare ba mu ansa bare ba mu ansa tambaya karkashin wacce ma'aikata take ah, ya gama kamar ya ci gaba mm, da mm, bayani karkashin mm. wacce ma'aikata wannan zaro ta ko da aka kirkira ta ko kuma in ce game ga yanzu dai da sani cewa yanzu an riga an kai an yi fasin din bill wanda ake son a bata ta ci gashin kanta domin inda ka duba jihohi kamar irin kano suna da karota in ka duba sokoto ka duba kaduna suna da duk wa'annan abubuwa waɗanda suna cin gashin kansu ne hmm. kuma wanda yanzu haka kamar na gaya maka hmm. suna nan suna karkashin ministry of works so amma za mu bincika amma ayyuka nan nan wurin ya ce zarota ba karkashin shi take to abin ne wanda shi ya faɗa mai cewa shi ba karkashin shi yake ba hmm. sannan an dawo the same commandant ya ce shi karkashin SSG yake an kira shi ofishin SSG ya ce ma SSG shi ba karkashin shi yake ba shin al'ummar zamfara na son sani shin ita ma wagga hukumar shin wake kula da ita kamin a bata gashin kanta yanzu to alhamdulillah bisa ga bayanan duk da kuke yi dukan hukumu eh, eh. na kan matsalar shi zarota zarota zarota mm. abin ne wanda shahi al'umma don na zarota zarota zarota na daidai ne akwai kwamishinan tsaro kuma in ma za a irin wannan abin nan ya kamata a ce tana karkashin na misali so amma yanzu abu ne wanda ni ma kai na zan tashi tsaye ba don kuma da al'umma zan Zamfara domin su muke mu aiki mm-hmm. in sun ga aikin bai ba dole su yi hito su faɗa mutane cewa lalle bangare kaza ko ma'aikata kaza tana da matsala kaza wannan yana da kyau faɗakawa to kan faɗakawar nan da mutane suka yi na daidai ni dai zan rubuta takarda zuwa ga jami'an tsaro na su bincika mana wa'anda suke da makamai a cikin su don su kama su su hukuntar da su na biyu kuma ni zan binciki wannan wurare kamar inda an ce suna tsara mutane in bincika idan duk abin da ya gani na gani ko kuma ina in rubuta musu takarda kuma in je wurin in zarce wurin a matsayin na je in zarta ga aiki abin da na gani na tabbatar kuma za mu ɗauki mataki a kansa insha Allah. Commissioner, akwai masu aikata laifuffuka a unguwannin ne a nan cikin garin Gusau, inda ko kwanan baya shagabannin jami'an tsaron jihar Zamfara sun ziyarci wasu daga cikin wa'annan unguwannin inda har aka yi musu ruwan duwatsu. Me yasa haka take faruwa karkashin kulawar ka kai kana gani baka kai wani rahoto ba baka dauki wani matakin da ya dace ba su zaman tsaro aka jefa. eh a nan garin Gusau kwamishinan da bakin shi ya faɗa mana cewa sun sha ruwan duwatsu a nan garin Gusau a wata unguwa da suka ziyarta da shi da sauran jami'an tsaro kuma ne yawa mm. suka tai da kansu suka tai da kansu da shi da shugaban sojoji na SS da ce eh, kuma an jehe an su kwarai da gaske amma daga baya sun dauki nasu matakan mm. yauwa ni mm. kan na san cewa ba a jiho jami'in tsaron da ya je eh, aiki ne an jihe su kwamishinan yan sanda ya faɗa mana cewa an jihe su me yasa ma'aikatar ka ta kasa sa ido akan wannan abun eh to ni normal normally duk abin da ya zo a karkashin office dina na cewa dan kowace ina ba mutane shawara idan su haga wata matsaloli ga unguwarsu su rubuta mana kuma in suka rubuta mana mu ma za mu rubuta masu jami'an tsaro domin su ɗauki mataki akan waɗannan abubuwan mm. don haka idan haka ta faru ga su jami'an tsaro kuma alhamdulillah kun yi bayani cewa daga baya sun ɗauki mataki to amma ki ire iren wa'annan rubuce rubucen ne da complaint da mutane ka rubutuwa muna kai mun su ma suka shiga cikin gari amma ni na san cewa garin Gusau na san ta cike ta da waje mm. domin ni kaina na yi zama ina rike da wani yanki lokacin ina zamanin tsaro mm. musamman abin da ya shafi birnin ruwa mm. kuma na san abin da wannan yara suka ciki so don haka ban saba na tsammanin wai a ce yara har su je wurin nan ba a ce har sun je zamanin tsaro abin akwai ma ban kunya don haka su jami'an tsaron nan idan ba su ɗauki mataki akan wa'annan yaran ba kuma dan ungo ya kasance su ta cikin blacklist ya zan cewa kowa tana cikin watchlist na su hmm. suna su gano menene sanadin idan oh, wani ya sa su to dole jami'an tsaro su fito su yi hmm. mutane bayani domin su su kama mutumin nan na cewa ga shi ke sponsor din wa'anda sa suna wannan abun bisa ga wannan bayani da kuka yi kuma zan ƙara bincika kuma zan tambaye jami'an tsaro me yake faruwa akan wannan wannan da suka samu wannan hmm. ah, jihar da aka musu. Eh, wani kwamishina bayanai na nuni da cewa a halin yanzu babu sirri ga aikin gwamnati a jihar zamfara domin dukkanin mahi yawanci muhimman takardun da ake bugawa na gwamnati a wuraren kasuwa ake buga shi ma'aikatar da take bugawa yan nan ta lalace ba ta aiki kuma ko duk da kudaden gudanarwa da gwamnati take baiwa ma'aikatan ne ba sa amfani da su wurin tanadar da ire-iren waɗannan ayyuka babu siri ga aikin gwamnati a kasuwa kake cintar bukatun da ake wa gwamnati da kuma bukatun da ake nema a sanar da gwamna musamman kacokan a wuraren da ake gudanar da waɗannan ayyuka business eh, centers eh. me yasa haka take faruwa ƙarƙashin kulawarka to alhamdulillah ko da mun kaso gwamnati mun tar da ita gwamnan printing press ya mutu ba abun da aka sai dai ma'aikata ko su da nan zanne mm. redundant ba aikin komi to alhamdulillahi daga cikinku aka ɗauko md nuhu anka aka yi mashi md a wajen wanda yanzu haka akwai na ga maka wannan cutar ta kawo mana tsaiko ta kawo mana nakasu da dama a jihar zamfara mm. domin kowa ya san dr bello mataulai abin da yake yi na ya kawo abu na fashion na ci gaba na al'umma to kaga wannan printing press yanzu an mata md kuma an samu wurin nan bai aiki ba abun da ake a wannan wuri bai ma da ma'aikata akwai ma'aikatan to ah, an kai ma'aikata kwara biyu suke da su akwai ma'aikata ka akwai ma'aikata babu ma'aikata abinda babu ka iske wuri ruhe mm. babu kowa amma mm. akwai tunda an mata MD mm. kuma ga ma'aikata wurin nan to mun mun san cewa akwai ma'aikata kuma an mata MD a wurin nan kuma insha Allahu rabbil azim na san magana da ni da shi MD mun san maganar da aka yi a budget akan yadda za a zo a gyara wannan wurin domin a sayo musu injinona wanda za a duk any ko da receipt ce ta lowa gamman babu inda za a rubuta za a yanta domin wuri ne kamar ma na kasuwanci a yi hmm. gwamnati za ta karu da wannan wurin idan ma har ta gyara shi kwamishina ba a gyara wurin printing kawai ba hmm. yanzu haka za ka ga akwai ma'aikatu na gwamnati memo wannan a kafi ake tafin nashi me yasa ba za ku ba gwamnatin ku shawara hmm. a tanadan ma ma'aikatun gwamnati a cikin kudaden gudanarwa da ake ba da na'urori masu ya zan komi ana yi wato kamar yadda gaya maka idan aka samu canjin gwamnati ko wani lokaci ana samun irin waɗannan ɓata gari waɗanda suke kwashe kayayyakin gwamnati yau mm. gwamnati ga duka shekara guda mm. alhamdulillah lokacin da dr bello muhammad matawalla maradin ya zo ba a taɓa tsammanin matawalla zai koya albashi na wata guda ba amma allah ya taimaki wannan ba allah ga abubuwa na alheri ana ta yin su so da haka abubuwa ne wanda suka shahi ko ina da ko ina wannan abin da ka ina gaya maka nan bangaren gwamnati akwai su abubuwa yanzu haka ofis na suna saboda an yanzu ka je ofis na duk abin za ka gani saboda yana da waya a je waje hmm. a yi printed din wani abu a ofis amma ka taba ya a sauran ma'aikatan ne ka so fahimta da shi ina ina son kai ka hmm. bayan lokacin da muka dauko bayan mun san lokacin da aka taso wa'annan staff writer su photostatin machine da sauransu akasari na ma'aikatu yanzu bisa ga wannan maganganun da kai ni na zai yi bincike in gano mene ina ne aka samu matsalar da ake ka shiga jebi sakatare mafi akasarin ma'aikatun da suke wanda aka yi tuwa hmm. in haka haka nan ko to ina tabbatar maka sai dai ɓata gari wanda zai ta bata gwamnati amma ni na san cewa zuwan gwamnatin nan ta tana da abubuwa musamman abin da shahi kayayyakin ofis ka manta da cewa mai girma gwamna ko da ya zo sami muka zauna da shi council meeting mm. ya muna bayani na cewa file wanga mm. kada ma mu kan mu dauki file muna yawo da shi mm. fayil sai dai san jan kai ɗauki fayil zai kai mai girma gwamna ya samu hannu a dawo da shi so kaga duk inda aka yi haka aiko akwai tsari na gwamnati wanda ake kuma wanda muka san cewa insha Allah zai taimake mu amma idan in akwai irin wannan abubuwan mm. mu za mu yi bincike mu gane to su wane suke da wannan habit din na cewa ba su tsaya su yi aikin su a cikin gida sai da sun yi ta waje za mu yi bincike jiya jihar Zamfara sun ji ka a gidan rediyon Zamfara eh. kana faɗar cewa za ku binciki gwamnatin da ta gabata musamman shi gwamna akan ikirarin da ya yi na cewa ya sau makamai a lokacin gwamnatin shi wanda aka raba al'umma ba ka gani ga kalamu naka sun yi nauyi da wai kuna so ku gano inda aka yi bindigogin ai kalamu wa'annan da har gani ba wai nauyi ba ne sun kai abu ne wanda hmm. an kai su a jihar zamfara hmm. wanda lokacin da shi tsohon gwamna ya ce ya so wa'annan makamai hmm. bayan ya yi wannan bayani mu mun san da su muna da abubuwan mu wanda mun san da akwai a ah, ya yi wannan bayani na cewa ya sau to abatun da abin da gwamnati ta sau hmm. wanda haka kai ba a maka hannun oba da shi ba hmm. ko kuma haka inda an ka ce an ka bayar da shi hmm. ai yana da kyau ka bincika sannan akwai kuma wani wanda ya kasance sa din shi ne wanda ibrahim dan malikin gidan uga ya zo ya faɗi ma jama'a duniya ma cewa sun san yawan makaman da a cikin jihar zamfara to haka wannan abu ne wanda ya kamata security su yi amfani da shi mu ma a gwamnatance mu ma mu tsaya mu bincika mu gano ina ne inda an ga abubuwa abubuwan da ake bayani suke wanda yanzu haka mun muna nan mun fara namun bincike karshen ministry for security and home affairs wanda abu ne magana in ka je ta bai kamata ka yi wasa da ita ba duk magana da za ka saware ta to ya kamata kai ma ka yi unhwani da ita domin ka yi bincike a gano ina aka dosa to madalla mai girma kwamishina yanzu lokaci ne da za mu sake tafiya takaitaccen hutun rabin lokaci idan mun dawo kuma za mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu sai a dakace mu. cewa mu bai hukumomi haɗin kai mu bi kan kare kai dangi. Sunana Sumaya dusa Shin da gaske ne ƙananan yara ba sa kamuwa da cutar coronavirus? Amsar ita ce a'a. Ina kira ga iyaye mata da su kula da ƙananan yaransu ta hanyar keɓe su guri ɗaya su daina bari suna taɓa abubuwa barkatai su kula da abubuwan da suke kaiwa a bakinsu su kula da tsaftace muhallinsu da kuma tsaftar jikinsu haka kuma su dinga wanke musu hannayensu akai-akai domin kaucewa kamuwa da wannan mugun ciwo coronavirus gaskiya ce mu bi su kar kuskure dangi cutar corona na lama su kallon mu barka mu da dawowa takaitaccen hutun rabin lokaci kada dai a sha'afa ana tare da shirin ga ta sarai kuma shirin yana zanta ne da mai girma kwamishinan ma'aikatar tsaro ma'aikatar tsaro da lamuran cikin gida wato alhaji abubakar muhammad dauran wanda aka fi sani da suna abu justice mai girma kwamishina bari in sake dawowa gare ka wannan sha'anin tsaro a jihar zamfara ko ka gamsu da yadda sha'anin tsaro yake yanzu to alhamdulillahi na gamsu me hujjojinka hujjoji na al'ummar jihar zamfara na faɗe su ma za su fahimta da inda ne hujjoji na irin kashin mutane da ake a cikin garuruwa yau ka ji can an yi kashe ashirin talatin ɗari can an kashe arba'in hamsin saba'in ɗari biyu na an kashe to wannan babu shi na gamsu wallahi ya ragu ko a kwanan baya an kai hari a karamar hukumar mulki ta tsafe inda aka kashe mutane da dama haka ma a karamar hukumar mulki ta kauran na moda ai nan yanzu magana kaga yan sakai ta shigo duk wa'an ga abin bincike da ya nuna yan sakai a sanadi wanda yanzu haka mutanen garin sun ce ba su yarda da yan sakai din ba domin su suka ja musu ga masifa duk inda haka an yi irin wanga abun to yan sakai ne shi yasa ga gwamnati ta ce amma ba yan sakai suke kai hari su kashe mutane ba ai su suna iya kashe bukawan bihilla ce guda mm. to sanadin bihillacin da suka kashe a wannan yankin wannan abin to amma duk da ana cikin wannan bayanin da kake magana cewa lalle lalle hujjojin da kake badawa na an samu wannan bai hana a ce har yanzu ana sace mutane ba a jihar abin na ga maka cikin kashi 90 cikin kashi 100 ka samu kashi 90 mm. yanzu me ya rage maka mm. kashi 10 to ya za a yi kuma cikin shekara ga da muka shigo mai albarka mu ga cewa Dr. Bello Muhammad Matawalla ya rawa gani kuma akan sha'anin tsaro domin abin da duk duniya yake bukata ya ga jihar jihar an kwanta an tashi ba a kashe mutum guda ba yana da wannan kuduri kuma ni na sani ah. kuma wallahi na imani ga Allah irin shirin da muka yi na yanzu da izinin Allah Allah subhanahu zai taimake mu kuma za mu samu nasara commissioner mutane za su so su ji wai a ina ne kake ganin gwamnatin ta gabata ta kasa ga harkar tsaro wallahi abun da na gani rashin saurare na ɗaya ba a sauraron koken mutane sannan kuma abubuwa na faruwa ba a ɗaukan matakai a kansu to duk gwamnati ta kai gwamna abu ya faru ga wancan lokacin yan galadima haka sani radda an kashe mutanen nan 250 gwamna ya zo ga ranar gwamna ya bar ƙasar ka radda an kashe baya da jiha amma ya dawo ranar ni ina gaya maka dukkanin mu yan jarida ne wanda muna tare da ranar aka baya jiha ya dawo ya yi rada kuma ya gama kuma ya koma sannan kai kana gidan gwamnati mm. kai kana gidan gwamnati tare da kai kana gidan gwamnati mm. an ka taho an kai kashen al'umma a zurmi ya taho tare da gwamnan maiduguri tare da gwamnan katsina an ka taho iyaka ta masarautar zurmi daga nan ya juya ya tafiya ta to wannan abun kasa wace gwamnati abin nake so ka fahimta da shi shine akan sha'anin ba yana da mukaddashin gwamna ba in bai ja makaddashin gwamna ne ga wannan lokaci ba a komi da shi don an aje shi gehe yanzu hare-haren da aka kai misali a karamar hukumar mulki ta tsafe da kauran namo da ina da ina kuka je ayyo ko ka tura chairman na karamar hukumar mulki kawai ya tafi da yana ko chairman na karamar hukumar mulki bai zuwa kansila wanga da ka sani bai zuwa amma yau gwamna ce kansila da kai da dan majalisa da chairman na loha gamman ku tafi wurin nan ko shi ɗaya wani abu ne kuma amma duk wa'annan misalan da kake ba mu honorable commissioner kana faɗin cewa akwai misalai da ya kamata in hito maka da su wa'anda idan ni fito maka za ka yarda da ni domin lokacin ne duk kana wurin na akari ko kai na imani har ga Allah matsayin kana musulmi kana damuwa da wannan abu dan dai babu yadda za ka yi mutai mutai honorable commissioner wannan ka sani na sani mutai honorable commissioner shi anan tsaro kamar na ga maka wannan tambaya da kai kamar na ga maka abu ne wanda ya damu al'ummar jihar Zamfara hmm. domin ga wannan lokaci bai yi ana faɗin dukiyoyin da aka ce an kashe matsaro ba amma tsaron nan babu shi domin idan ka ji miliyoyin kuɗin da ya fitar a cikin shekara shidda an ka ce an kashe su ga tsaro amma mutanen jihar zamfara ba su gamsu da wannan ba domin mi ba su kwana idp kam ɗaya inda aka aje kamar 'yan gudun hijira babu local gamman ɗin da ba za ka ka tare da 'yan gudun hijira ba sannan 'yan gudun hijira nan babu wani taimako da ake musu sannan bayan haka nan mutane da noma ba magana ma noma ga wancan lokaci babu noma wallahi ko yanzu ana cewa sun aiko da wannan to mun ko a ce aiko da wannan sako ai mun ba za mu yadda ba domin muna ɗaukan matakai amma su talaka ai ba za su yadda su gona ba ba za su matakai inda aka ɗauki matakai na wannan wannan abin duka hmm. shari'a ana zuwa ana yin noma hmm. yanzu shi za ka duba kulawa kenan hmm. inda gwamna bai kulawa yanzu kamar kai gidan kama ɗaya da kayan wanka ka fito da asuba ka tafi ba kula da tashin yaran ka ba zai da aka yi ba ka tafi gidan ka lalacewa zai yi so haka ne amma shi in ka duba mai girma gwamna da tubalin mutuwar lamarin ba haka yake ba ka'ida ne dole duk ko da ya ji matsaloli ko da mu kafin mu sani ya hmm. sani yana sanar da mu mu sanar da zaman tsaro ko nan take ga mu zaman tsaro a dauki wannan mataki to shirin muna gangarowa kusan ya kai karshe eh. ni ina ji kusan tambaya ta ta karshe a shekar jiya mun ji labarin barayi sun shiga sun kashe shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumulki mulki ta batsari har cikin su jiya da darwayewar garin safe an kashe hakimin a yan tumaki wa'anga kananan hukumomin su ne muka yi iyaka da su da jihar katsina ya kake ganin wannan zai zama barazana ga sha'anin naku tsari na magance sha'anin rashin tsaro la'akari da in za a kai ana kashe hakimi wanda matsayin eme yake a zamfara me kake ganin ya kamata ya jihar zamfara to alhamdulillah duk inda hageman dan uwanka ya kama da wuta hmm. za ka nemi ruwa ka shafa manaka lokacin mu da muka samu wannan labari nan take wa'anda mu sojinmu da suke iyakaci da wa'annan yanki muka faɗakar da su mm. cewa ga danjar da aka tsina da haka su kansu su tashi tsaye ga wa'annan yankunan namu don su sa ido ko da wanda suka yi ɓannan nan za su shigo nan ne to sa tsaro a ciki mun gama mada mun gama zulmi mun gama shinkafi mun gama birnin magaji mun gama tsafe domin su yi sauri kada wannan abin mu ma ya zo ya shahe mu a cikin jihar mu wannan abu shine koyo shi muke yi muna faɗakar da mutane kuma koyo shi muka tashi ko kuma mu kwanta ma dare ya za mu tashi mu buga mu duk wanda muke da su na wannan kananan hukumi yake faruwa wasu wurare ya ake ciki lafiya ake za a bugu in babu lafiya ce a na dai akwai kaza in ka ji ne bincika mun ka tabbatar man da mi ka jiya muna da mutane da muka sa duk wurare da ƙauyuka wanda muna da lambar da muka ba su wanda duk kowane local government muna da wa'annan lambobi da muke ba su wanda da sun ji wani abu ko karhe nawa na dare wannan karamar wayata ta yi wannan ringin na san cewa danja ce kila so don haka ina da contact da duk wasu mutane wa'anda suke ba mu labarin abin da ke gudana sannan kuma ni kaina ko da zan kwanta zan kira waya mm. ko wani wuri sai na kira in ce ya huki ganin cewa to mu dai yanzu gaskiya lahi alau ba wani dai abu ga yanzu zai haka zan dinga bi ina kira mutane in jiya sannan in harka karhe biyu haka zan tashi kuma zan sahe kira don su ma haka suke zan sahe kira su kuma ji me yake faruwa da yake daga gari ba mutum guda bane in ban samu wannan ba zan nemi wannan in ban samu wancan ba zan kuma nemi wannan sannan su da kansu kuma suna bugo man su ji hatta kai na hada su da jami'an tsaro ko da akwai an samu akasi wuri na to kuma su jami'an tsaron za su yi dauka mataki na gaggawa kafin ni in ga masu to mm. wannan labarin na ga masu gaskiya ne kamar kwanaki nan ne akwai wanda wani wani nan haya ga tamayanci nan take wanda a gare mu ya kira mu ya ce ga abin da ke faruwa muna hada muna yana ta nema na tawaya bai same ni ba yana tawa nema na bai san ashe lambar da na su jami'an tsaro sun samu kuma na Allah ya taimake mu akai nasara ga irin wannan abuwa mm-hmm. so dan haka ne kira ga al'umma jihar Zamfara cewa su kare hankuri gwamnatin da ta Bello Matawalle Maradon gwamnati ce mai adalci kuma gwamnati ce wadda take son talakawa mm-hmm. dan ku duba ko yanzu ku auna ga ciwon ga da an kai na coronavirus ku duba ku gani bin yan muku wasu wurare ba ai domin sallah ba me jawa kwamishina ba mu kare ba mu kare shirin mu ba za mu baka dama ka isar da muhimmin sako ga al'umma jihar zamfara kun yi ikirarin cewa ba ku kashe ko sisin ba wajen yin sulhu da masu kai wa'annan hare-hare sai gashi ana zargin cewa a lokacin da kuke harkon sulhun kowace sahiya ta Allah sai kun an naira miliyan 250 ga babban bankin Najeriya me kuka yi da kuɗin alhamdulillah yanzu ka ce mu yi ikirari ka ji an ce duk wannan hiya sai ne is it's not admissible abinda za ka ji shirin muna hausa ne eh to okay ka ji ne jita ah, jita a jita jita kai cewa kai ka jiya ka ji an ce kaga jita jita ce hake ji amma baka tabbatar da abin da an ka faɗi ba da Allah ya sa ka tabbatar da wannan magana an faɗe ta mm. ta yi ta yi to zan hada maka tasirin ta in ga maka abin da muke yanzu ba ina ko an sako kabo ba eh. amma ina tabbatar maka shi sha'anin tsaro abu ne mai cin ah, kuɗi ka gane ko mm. amma abin da ke so ka fahimta kuma cin kuɗin sai a yi na hankali ba a yi na hita hankali ba mm. domin in ka duba ga shekara shidda a hitar da biliyoyin kuɗi a biliyon an ne kake ai yanzu mu da ajiyata amma abin da ga eh, uwana eh, uwana ah! mai girma kwamishina mai girma kwamishina an samun tambaya um, dokta eh, mai girma kwamishina an samun tambaya ta abin da ka so ka fahimta shi akai wannan maganganu da koda ka ji su ne ina so in gaya maka wannan gwamnati ba a zalima gwamnati ba ce gwamnati wadda take son ta ga cewa ta daidaita al'umma kuma mai girma kwamishina an karbo wa'annan kuɗin ko ba a karbo ba da kace an kashe to wannan ka faɗi magana cewa an karbo kuɗi ko ba karbo domin ka ce ji kai da ka tabbatar min da wannan to an sai ka tabbatar masu gwamnati da sulhu da aka yi ka gaya ma ina son ina ka fahimta eh. sulhu da aka yi da wannan mutane ana ta sulhu ana ta binin babu taro wanda za ka yi da mutane wanda ba za ka so ka dan saya musu shayi kayan ruwan sanyi ba da sauransu kamar ne da kuka tarbe ne mun zo na wannan kuwan kun bani ruwa na sha hmm. to haka ba ka kiran mutum ga taro hmm. ka ce ba za ka bashi ruwan da zai sha ba alal misali hmm. amma ka ce wai muna kashe kuɗi ga abin da ya sha tsaron jihar Zamfara to amma ina tabbatar maka ba haka bane ina son ha gane yau ka je gidan gwamnati ka ga motoci motoci ɗaya wa'anga wa'anda an kaso domin kare motocin biliyan na kuka wa'annan an ba za a iya gaya maka ko motoci don motocin ba gama kawo su mai girma kwamishina sama da ɗari biyu kuma saura suna kan haya kuma ana nan za a kawo mai girma kwamishina nan ba zan iya kiyasta wa'annan kuɗaɗe ba yanzu ga kaina abin da cewa aka so wa'annan mai girma kwamishina amma ni na san cewa tsari wanda an kai na kowace karamar hukumar mulki akan sha'anin akan an tsari ne wannan sai an gama kawo motocin mun ga ainihin yawan su sannan mu san ya za mu rarraba wa'annan motoci domin domin mun san muna da jami'an tsaro ta kowane bangare muna da sojoji muna da 'yan sanda muna da civil defense muna da road safety muna da har na yan drugs sannan muna da musamman kungiyoyi kamar misali muna da wasu ministries da wanda dole sai an hada an raba musu a rubarin to an motoci a ga sa da kuma duk abu ne wanda ya shafi tsaro akwai wata tambaya da nake so yi kuma al'umma su ji me dangantaka da kake da ita da kai da kwamishinan yan sanda la'akari da ayyukan ku kun san kamar rago da rago ne suna cikin alhamdulillahi da ni da kwamishinan 'yan sanda haka muke daram to daram daram daram domin abin nake son ka fahimta ita wannan ministry tau hmm. babu yadda za a yi tahiya ta yi tahiya ba tare da wa'annan mutane ba hmm. ba ma kwamishinan 'yan sanda ɗaya ba ina ga maka duk wani security agency duk wani jami'in tsaro da ke jihar zamfara to dole sai ita ga ministry tawa ta yi mu'amala da shi kuma mu'amalar nan ta zan kyakkyawa domin ta ne za a samu ci gaba abu ne zai faru nan take ni da kwamishina nake zan kira kuma kwamishinan 'yan sanda in ga mu kwamishinan 'yan sanda akwai matsala a wuri kaza dole kwamishinan 'yan sanda ya tashi tsaye a kai ya ga cewa wannan matsala da nan faɗa mai an kai ƙarshen ta to ashe ko in ba mu da haɗin kai tare kila kowa ya ban iya buga mai to haka sauran jami'an tsaro wanda shahi sojoji da civil defense da road safety da kuma ndla duk wa'annan yana da ina da kyakkyawar alaƙa da su domin in babu ita babu yadda za a yi mu samu kyakkyawan aiki a jihar zamfara shi yasa haga aikin mu yake tafiya guda kuma ina tabbatar maka shawarar mu guda eh. domin duk aikin da ta zan shawarci kwamishinan yan sanda ko kwamishinan yan sanda shi kansa ya shawarce ni hmm. ya za a yi a yi an kai kaza a kai kaza za mu samu nasara don haka muna tuntuɓa junan mu kwarai da gaske a kowane lokaci mai girma kwamishina wai ma nawa ne kasafin kuɗin ma'aikatar ka na wannan shekara ta bana <coughs> Allah sarki malam dan jarida da twakale twakale to <laughs> <laughs> zai ce maka ban sani ba mm. ko in ce maka a'a sai da lissafa ga kaga masu kallon ga kaga masu kallon alhamdulillah al'ummar jihar Zamfara mm. ku sani kasafin kuɗi da aka yi na jihar Zamfara alhamdulillah na bana a mm. jihar Zamfara da aka yi abubuwan nan sun yi daidai kuma da izinin Allah aiki zai kamata amma yan jarida suka ta post ina ga masa kaza al'umma muke so ka sanar to na ce ai su jiya domin abu ne wanda an kai shi a House of Assembly kuma ta faɗa ma duniya kuma mai girma gwamna faɗa ma duniya suka ce a ce sai su zo sun ah, ah. wannan abin da ya shi haka sabai kudin jihar Zamfara wanda ya yi to madalla masu kallon mu kun jiya da ta kaya tsakanin mu da mai girma kwamishinan <laughs> ma'aikatar tsaro da lamuran cikin gida wato honorable Abubakar Muhammad Dauran wanda aka fi sani da suna Abu Justice da girma commissioner muna godiya bisa ga damar da ka samu ta halartar wannan shirin alhamdulillah maskalan mu a madadin maskalan mu to da yake muna da karancin lokaci eh. za mu baiwa mai girma commissioner minti guda ya isar da wani muhimmin sako a cikin wannan shirin duk da yake dai ba al'ada wannan shirin bace amma za mu miƙa karanci alhamdulillah za mu shi tsaro don inda an ka zo sai an bashi estara kuma ina godiya da wannan estara da aka bani alhamdulillah al'ummar jihar Zamfara muna eh. godiya kwarai da haɗin kan da kuka bamu hmm. ah, ku sani cewa mai girma gwamna Dr. Bello Matawalle Mara Bar da ƙasar Hausa Allah subhanahu ta'ala ya kawo muku shi kuma daga nan kuna tabbatar da cewa yanzu aikin shi na tafiya da ya kamata domin bai son talakan jihar Zamfara ya tagayara kun ga yadda aka yi wasu jihohi ga yanzu magana na ga muku wani bai iya yawo bai hita da mota ba hita da babur amma mai girma gwamna ya ba shi dama ya ba ku dama ku yi hidomin sallah ku yi kasuwanci ku yi abubuwan da kuke yi to abin da muke so gare ku kuma kuna da rawar taka akan tsaro don Allah ku taimaka mana idan ku samu labari don Allah a dinga buga mana waya ta wannan lamba 08082380032 sifili takwas sifili biyu uku takwas sihili sihili uku biyu wannan idan muka samu muma muna ɗaukar mataki na gaya ma jami'an tsaro domin su je su gudanar da su muna godiya a taya mu da addu'a wa daukai addu'o'i aka canza mulki to ku addu'o'i Allah shi ƙara kawo mana tabbataccen zaman lafiya muna godiya to ba da masu kallon mu sako na musamman ke na daga mai girma kwamishina a madadin abokin gabatarwa tawa Anas Sani Anka ni da na gabatar da Ayar Sama'ila Mafara ke cewa sai kun sake haduwa da mu a cikin wani shirin tare da wani babban bako